Waɗannan kalamai da Shugaba Muhammadu Buhari ya yi na cewa a harbe duk wanda ya sace akwatin zaɓe ya haddasa muhawara mai tsanani tsakanin ƙwararru a fannin tsaro da kuma masana kundin tsarin mulki. Ga bayanin da masanin kundin tsarin mulki, barista sha'o Waziri Mamman ya bayar. In ka dubi shashi na talatin da ɗaya da kuma shashi na talatin da uku za ga cewa doka ya ba shi dama ya dauki matakin da za a tabbatar da zaman lafiya da lumana a Najeriya. Haka kuma dole ne ya amfani da wayannan da 'yan sanda da sojoji su cewa an samu zaman lafiya a Najeriya. Amma maganar da ake cewa dokan zaɓe ya bada dama ko bai bada dama a kan mutum ya laifi sai dai a kai shi ya je zauna na shekara uku wannan abu ne daban wanda an kama ka da laifi a kai ka a yi bincike bayan an bincike a gofar da kai gaban kotu saboda haka in mutum ya la'akari da wayannan kundin tsarin mulki da dokan zaɓe zai ka cewa abin da shugaban kasa buhari ya yi daidai kuma ya kamata ya yi haka din a matsayin shi na shugaban kasar najeriya to sai dai a lokacin da yake nashi nazarin kwararre a harkar tsaro kuma shugaban bikon securities kabiru adamu yana mai cewa na farko dai shi shiga shugaba hari, dama ana yi mai zargin cewa ya cika ba ma karfin soja muhimmanci kuma gashi nan yana kusan ba ma waɗanda ke zargin sa da wan irin wannan halaye dama na su ƙara faɗin haka cewa haka ne ba shakka baya da ya faɗi maganin mun ga rundunar soja ta fitar da bayanai misali division 6 wadda ke port harcourt ta fito da bayani jaddada maganar da ya faɗi na cewa duk wanda ya kuskura ya da hankali lokacin zaɓe to za ta yi cikinsa to kaga alaman cewa lallai sojoji sun ɗauki maganar bisa gundarinta yadda ya faɗe ta na cewa duk wanda ya cas su ma za su yi mai cas A lokacin da yake nazari a kan batun, ministan harkokin matasa da wasanni barista Solomon Dalun ya ce matakin da shugaba Buhari ya ɗauka daidai ne domin ya daidaita yadda ƙasa ke tafiya da kuma tabbatar da zaman lafiya. Wato abin da ya faru ma ya daɗa wanke mu cewa ba mu shishigi a cikin su. Ai a dubu biyu da goma sha biyar gwamnati wanda mai ci na da mun ganta tana ruwa tana saki a cewa a daga zabe har ta je ingila ta yi bayani cewa za a daga zabe ta zuta kira taron kasa ta ce a daga zabe amma wannan dogo dan daura ya tafi ya kada kuriyan shi bayan na gidan shi yana jira zai kada kuriya shi ma ya samu labarin da makara bayan kowa ma ya ji saboda haka wannan ta dada wanke mu ta nuna irin yadda mu mun ba su cin gashin kansu su dai kawai sun je sun kunyata da Najeriya kuma duk wanda zai wani magana na Allah da Nabi a tunkare su domin su ne suka kunyata da mu ba gwamnati ba. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.